Karfe goma na safe ta yi wanka ta shirya tsaf kamshi mai masifar daɗi na fita a jikinta. Hadimanta sun so su yi ma Mimi wanka ta hana. Kallon kanta take a madubi tana ganin yadda ta fito sakbo zuwa jinin sarauta. Sanyi ta ji ya ratsa zuciyarta, Allah ya ji ƙanku iyayena, sana da ke shigowa ta amsa da amin. Murmushi ta mata, ita ma ta mayar mata, na zo ɗaukar ‘yata, ta faɗa tana ɗaukar mimi, fetta ta yi dariya. Baiwar ta wacce aka amincewa shigowa ɗakin, ta yi sallama ta shigo ta sanar da ita Agazas na neman ta, mayafinta ta yafa kan gashin kanta da ya sha gyara ta fito a falo ta same ta ta duka har ƙasa ta gaishe ta ta amsa da sakin fuska karin kumallo za mu yi abinci ne kala-kala birjik shayin a ta sha shi kaɗai take jin za ta iya sakawa a cikinta azagas ta kalle ta da murmushi ta ce kin yi ganin shan a gabdullahi na son shi sosai a can Najeriya yana mana a wurin shi na koyi sha ta jinjina kai da murmushi bayan sun kammala ta buƙaci aron wayarta ta miƙa mata ta ce anjima jima za ta aika a siyo mata ta ta wayar za ta yi godiya ta hana ta ɗakinta ta koma ta saka lambar aliya da ta haddace a kai aliya tana shan ruwan shayi wanda sha take ba don tana jin daɗin sa ba wayarta ta so makara ganin wata kalar namba ki ɗauka sai kira na sai a kira na biyu ta kan ga a kunne cike da fargaba Assalamu alaikum. Jumariyar Fetta ta zabura ta ce Fetta ke ce ina kika shiga umma ku kwantar da hankalinku ina nan lafiya to alhamdulillah me yasa kika tafi ina kika je tana saukar ajiye zuciya ta ce zan sanar da ku komai amma ba yanzu ba na kira ne don ku kwantar da hankalinku ki gaishe da malam da sahajar bata jira amsar ba ta dakile kiran tare da saka lambar a reject list hello hello fetta jin shiru ta babayar. ta ba baya da kallo jiki a sanyaye alhamdulillah tunda tana lafiya ta nufi ɗaki tana sanar da malam hamdala ya shiga yi ma ubangiji wai haƙuri umma ba zan iya sanar da ku komai ba ina son daidaita rayuwata da na da na 'yata ta faɗa hawayen da ke shirin zubo mata ta yi sauran tare su ba wanda take buƙatar magana da shi a yanzu sai yasmin nambar ta ta saka ta yi dalin yasmin da ke kwance wayarta ta so maruri ganin nambar nijar ta ce wa ke kira na da nambar nijar sam tunaninta bai kawo banta fetta ba ce ta ɗauka tana kan gawa a kunne assalamu alaikum jin miyar fetta ta yi saurin tashi zaune ta faɗa tana faɗin fetta ina kika shiga me ya kai ki Nijar kika jefa mu a damuwa ta sauke a jiya zuciya ta ce wurin dangi na na tafi dangin ki eh zan sanar da ke komai sai kin min alƙawari ba za ki faɗa wa kowa ba har su umma na miki alƙawari babu wanda zai ji ta numfasa ta sanar da ita ba tare da ta ɓoye mata komai ba yasmin ta girgiza ta girgiza da ji at the same time ta taya fetta murnar gane danginta na taya ki farin cikin gane danginki but me yasa kika tafi ki tsaya me yasa kika tafi tsaya mun dauki biki tsaya mun dauki hukunci ba me yasa kika tafi ba tare da cikar burin ki ba bayan a koda yaushe fatan ki a gano wanda suka kashe addani ki mika su kotun addinin musulunci da wani baki kike so na furtawa hajiya yaron yaro mafi soyuwa a gare ta ɗan fashi ne da wani ido kike so na kalle ta idan na mika yaron ta kotu bayan halaccin ta gare ni ba tare da ta duba matsayi na ba da rashin asali na ta haɗa na aure da gudan jininta ta ya kike so na fallasa sirrin mutumin da ya zama uban 'yata ko na ƙi ko na so Sirat shine mahaifin Mimi ba na so a goranta mata wata rana rabuwa da shi ita kaɗai ce mafita gare ni ta ƙarasa da fashewa da kuka maganganunta sun tsuma zuciyar Yasmin samun kamar fetta a wannan zamani yana da matuƙar wahala despite shine silar kashe mahaifinta har ta samu sauran rangwame a zuciyarta kina ganin barinsa haka ya ci gaba da ta'asa a doron ƙasa taimakon sa kika yi komai nisan jifa ƙasa zai dawo a juri zuwa rafi wata rana tulu zai fashi yadda na gano ɗan fashi ne haka wata rana asirin sa zai tono idan kuma allah ya yi nufinsa da shirya sai ya shiryu ina roƙonki da allah ya sumin kada ki zama silar rugujewar farin cikin hajiya insha allah fetta babu wanda zai ji suraci na barsa da allah kada kes din a yanzu ta da kes din a yanzu zai zama babban rikici na gode da kika fahimce ni suka yi sallama ta kashe wayar hawaye masu zafi suka ci gaba da ambaliya kan kumacinta magana da yasmin ya taso mata taban da take kokarin binnewa wai suraj me yasa ka zaɓi wannan mummunar ɗabi'a ta zama hanyar ka ta ci da sutura me yasa ka zama ɗaya daga cikin masu kisan kai turnikin zafin zuciyar ta ke yi tana bugawa da tsananin ƙarfi ta dafe ta tana ambaton sunan allah miƙewa ta yi kanta na tsananin sara mata ta shiga toilet ta ɗaura alwala ta fara gabatar da na filfili tana roƙon Allah ya mantar da ita komai ya saka mata nutsuwa da kwanciyar hankali a zuciyarta Suraj yadda ya ga dare haka ya ga rana bacci ko da wasa bai ɗauke sa ba tun da sassafe ya nufi gidan gonarsa da hannu ya amsa gaisuwar ma'aikatansa Files ya ɗauko yana dubawa yana lissafi ko zai ɗauke masa hankali, but sam damuwa ta kasa barinsa. Nokin ƙofar da ake ya tabbatar masa Rabi'u ne ya umarce shi da ya shigo. cike da ladabi ya gaishe shi ya amsa fale ajiye a gabansa ya ce na samu dukkan bayanai akan alhaji barau yau za mu iya zuwa gidansa oke ka shirya komai ka shirya komai karfe uku na dare kasa karasawa ya yi sakamakon kalaman fetta take da masa yawo a kai ta ya kake tsammanin na ci gaba da zama da dan fashi wanda cin sa tufafinsa muhallinsa da duka duka daga haramun ne har ni ma ya ciye da ni ta wannan hanyar kana tsammanin zan bari 'yata ta taso cikin ƙazamar haramtacciyar rayuwarka har abada ba zan bari ta san waye mahaifinta ba don ba za ta taɓa alfahari da kai ba tsintar kansa ya da cewa operation cancel da kallon rashin fahimtar rabi'u ya bi shi ya ce amma ranka ya daɗe <clears throat> Alhaji Baraufa gidansa da muka daɗe muna hari na ce an fasa ko get out ya faɗa cikin ɗaga murya Rabi'u tuni ya fice haramun nake ci shin rayuwa ta ƙazama ce yata ba za ta yi alfahari da ni ba ya jefowa kan sa tambayoyin da zuciyarsa na bugawa da tsananin ƙarfi fayil ɗin da rabi'u ya ajiye masa ya cillar gefe ya buga teburin da ke gabansa ya dafe kansa da ke masifar sara masa bilkisu ta faɗo ɗakin anti jummai babu sallama har tana tuntuɓe lafiyar ki dai fetta ta bar gidan suraj ba a san inda take ba zabura anti jummai ta yi ce da gaske wallahi allah yanzu nake ji wurin mai aikin gidan wani juyi ta yi ce aikin boka ya ci dama ya ce za su rabu gaskiya umma na yarda da aikinsa ba na ba na faɗa miki ba ai aikinsa tamkar yankan wuka suka rungume juna cike da tsantsar farin ciki bilkisu har ta hango ta gidan suraj shigowar safa ya sa ta tsaya da karatun ƙur'anin da take tanti haka suke kiran azakas yana nufin anti haka suka taso suka ci 'yan masarautar na kiranta wai ta ce ki ta ce to tana miƙewa ta naɗe sallayar ta ajiye ta bi bayan safa sashen amanukal ta ka nufa a falonsa da iyalinsa kaɗai ke shiga suka tarar da amanukal matarsa kabidar da azagas ta gaishe su cikin girmamawa suka amsa da sakin fuska elhidir na mata kallo mai cike da ƙauna haka yake jin ta tamkar 'yarsa ta cikinsa kusa da shi ya mata alama ta zauna Azakas ta numfasa ta ce mahaifinki Abdullahi ya bar dukiya mai ɗimbin yawa, gadonsa da marigayi ya bar masa bai taɓa ba ko kaɗan ya kuma mallaki kadarori da yawa haka mahaifiyarki ta bar zinare mai ɗimbin yawa ciki har da wanda mahaifinta ya baki ranar da aka haife ki raƙumanki da mai martaba ya baki suna nan a ƙa'ida idan mamaci ya rasu ana raba masa gado duk wani makusancin abdullahi da ke da haƙƙin na gadonsa ya ya yafi haka dangin mahaifiyarki sun ce sun yafe gadonta don haka za mu tattara duka mu miƙa miki fatta mamakin al'amarin ubangiji take yadda yadda ya azurta ta lokaci ɗaya lallai al'amarin ubangiji ba shi da shamaki wannan ɗimbin dukiya ta kai ta kai ina ta numfasa ta ce ku ci gaba da ajiyewa a hannunku har lokacin da zan bukata yanzu ba na bukatar komai hidimar da kuke min ta wadatar sosai suka yaba da hankalinta elhidar ya ce kina da hankali fetta allah ya miki albarka suka amsa da amin azagas ta ce dangin mahaifiyarki sun buƙaci ganinki tun jiya suka so zuwa su tafi da ki amma na ce su bari gobe daga nan za ki tafi sana za ta raka ki Feta ta yi nodin kai cike da farin cikin za ta sadu da dangin mahaifiyarta. Gaba ɗaya kaina ya ɗaure tunanin ina Feta ta je ya hana ni sakat. Gashi lambar da ta kira ni ko na kira ba ta shiga cewar Aliya. Malam da ke kishin gida gefen ta ya ce ni kaina na yi iya tunanina na kasa hasashen ina ta tafi da kuma dalilin tafiyar amma kwanciyar hankalin shine sanin in tana lafiya shi kaɗai nake tunowa na ji nutsuwa wallahi ni ma hakan kin sanar da hajiya ko a'a ya kamata ki sanar da ita ko hankalinta ya kwanta zan kira ta a waya na sanar da ita yauwa wannan ranar siraji ya yi sa a gidan gonarsa bai bai tsina na komai ba sai tunanin fetta da kalamanta salloli duka a ofis ɗin yi bai fita ya yi jam'i da ma'aikatansa kamar yadda ya saba ba Hajiya tun da Aliya ta kira ta sanar da ita wayar da suka yi da Fetta take jimamin ina ta tafi da kuma dalilin tafiyar. wata hankalinta ya kwanta na jin tana lafiya. Shigowar fina ya katse mata tunani. Mama dama Fahad ta ce dama fahad ya ce wai bayan la'asar yake so a kai ni da kallo mai cike da takaici da mamaki ta bita ke wai me yasa baki da kunya baki da hankali tun tafiyar fetta ko da wasa baki min maganar ta ba balle ki nuna damuwar ki tsabar rashin kunya kin zo kina sanar da ni lokacin da za a kai ki da asuba za a kai ki ba la'asar ba wuce ki bani wuri ta fita tana tunzura baki a kofa ta yi karo da siraj ta yi saurin ja da baya cike da tsoro ganin ko ta kanta bai bi ba ya wuce ciki ta saki baki da mamaki tabbas rashin fetta ya taba ya siraj da yanzu ya sharara mun mari ai ta faɗa tana wucewa ina wuni ya gaishe da hajiya yana durƙusawa har ƙasa lafiya lau ta amsa ba yabo ba fallasa ga abinci can na ajiye maka ta faɗa har lokacin fuskar ta bata sake ba ya amsa da to yana miƙewa ya fita ta bi sa da kallo tana ayyana abubuwa da dama a ranta sai faman juya cokali yake ya kasa kai ko da loma ɗaya bakinsa jin motsin fitowar hajiya yayi saurin kai loma ɗaya bakinsa abincin ya ji kwata-kwata babu daɗi girkin fetta ya masa illa sosai wacce bayan wacce baya jin daɗin abincin kowa idan ba nata ba tun tafiyarta bai saka bai saka abinci a cikinsa ba sai ruwan da ya sai ruwa da gwaje ke faman sha hajiya ta shiga kicin ba tare da ta bi ta kansa ba haka ya gama caccakal abincin ya ajiye tumukar tin yana nufin yayata baki gama shiryawa ba cewar safa turaren da take fesawa ta ajiye ta juyo tana cewa na gama mu tafi safa ba sakin baki ta yi tana kallonta ta ce kin matukar yin kyau wallahi kamar a sace ki a gudu dariya ta yi har fararen haƙoranta na fitowa manyan motoci jeep prado guda biyu da bayi da 'yan sanda a manukal ya sa a kai su fina niyami murfin mota ma buɗe mata akai ta shiga Baya suka zauna tare da Safa tana rungume da Mami. Tafiya suke cikin nutsuwa ga sanyin AC da sautin wakar Nijar na tashi a motar. Tana bin hanya da ƙauyuka da kallo tsarin ƙasar Nijar ya mata. Tafiyar awanni ta kawo su garin Niyami. ta sha bacci a motar babban gari ne mai tsarin birni tana bin garin da kallo har suka kawo gidan su mahaifiyarta makeken gida ne tun daga wajensa zai tabbatar maka gida ne na masu hannu da shuni wadda suka murza da naira banda kaddara yaushe mahaifiyarta za ta yi rayuwa a gidan alhaji adamu matsayin matar mai gadi securities na gadi securities na ganin motoci da lambar masarautar azakas suka wanga legit fetta sakin baki ta yi tana kallon girman gidan tafkeken gida ne wanda titi ne shimfiɗa a cikinsa mamaki bai ƙara cika ta ba sai da suka shiga gida a yi tsawon rayuwarka baka taɓa ganin gida mai kyau ba haɗuwa da tsaruwarsa ba gida ginin zamani mai tsarin turawa dattijuwar mace wacce ba za ta iya sa'ar agazas ba ta fito da 'yan mata biyu a bayanta kallo ɗaya zaka musu daga yanayin shigarsu da fatarsu zai tabbatar maka suna cikin daula da gudu suka karaso suka rungume fetta ku bi a hankali mana sai kun karya ta cewar dattijuwar dariya suka yi suna faɗin kai momi duk da kasancewar su buzaye sun ɗauki wasu ɗabi'u na turawa sun yafa wa suna yawan tafiye-tafiye na ƙasashe ta ƙaraso tana rungume fetta jikinta ta ce barka da zuwa ƙaunar matar ta ji a ranta da murmushi ta ce yauwa mimi da ke hannun sana'a 'yan matan ke rigimar karɓa wai ku ba kwa girma ne kullum cikin rigima ke amra ki bar wa ya ta dauka amra ta bata rai ta matsa gefe fetta tana bin su da kallo tana jin kaunar su ko ba a faɗa ba kannan mahaifiyarta ne kamannin su da momi sak a ranar fetta ta ga ta ta wurin dangin mahaifiyarta kowa turerayar ta yake dadi yadda suke kiran mahaifin mamanta tamkar zai mayar da ita ciki abubuwan ciye-ciye har sai da ta ture mimi kuwa wannan ya dauka wannan ya dauka wannan ya dauka ashe abin da ya faru kenan uhm, wallahi da na ji sai da kaina ya sara cewar anti jummai ta ce fuska za ka rantse da allah har cikin ranta damuwa take hajiya ta ce abin ai ba daɗi ba ku sa cigiya ba addu'a ita muke cigiyar addu'a ita muke cigiyar ba ta da wani amfani banda a yi ta yaɗawa haka nan ta ji ba ta son sanar da ita fetta tana lafiya haka ne kuma Allah ya sa tana hannu na gari hajiya ta amsa da amin anda jummai a zuciyarta addu'a take Allah ya sa kar ta taɓa dawowa su ɗaya garin niyami sati ta yi satin ta yi shi ne cikin jin daɗi satin ta yi shi ne cikin jin daɗi da kulawa ta zagaye gidajen dangin mahaifiyarta tarba sosai take samu daga gare su a kwanakin shakuwa ta shiga tsakanin tsakaninta da wasu wani lokaci har mamakin kaunar su gare ta take ina ma shekarun baya tare da su ta yi da ko shakka babu babu ruwanta da damuwa balle tashin hankali ko za ta yi bacin rai kalilan ne dukkan dan adam ba a raba sa da bacin rai wata rana fatta sun dawo garin Alagas cike da kewar mutanen Niyami. sun so ta kara musu ko sati ɗaya amma Nicole ya nuna yana buƙatar dawowarta da alƙawarin za ta riƙa zuwa masa akai-akai ta sha alkhairai masu yawa wurin dangin mahaifiyarta sana'a ma ba ƙaramin alkhairi suka mata ba azaka ta sa an shirya musu abinci kala-kala kai ka ce wata babbar bakuwa ce fuska ɗauke da murmushi ta ce tanti wannan abinci haka aida ka ai da kala ɗaya ma ya isa hararta ta yi ta ce ba a gidan sarauta ba kuma 'yar gatan masarautar ta yi dariya ta ce bara na yi wanka da sallah sana ta ce ni kam sai na fara cin abinci azagas ta ce ke ai dama a cici ne suka yi dariya surat kwanaki bakwai ya yi su ne cikin damuwa da rashin kwanciyar hankali baccin baccinsa ragagge ne ya rasa me ke masa daɗi kullum aikinsa ya ɗauki hoton mimi da fetta ya yi ta kallo ya rasa dalilin da ya sa yake son kallon na fetta gashi tunaninta ya kasa barin kwakwalwa da zuciyarsa kwance yake ɗakinsa shiru ya lumshe idonsa cikinsa na masa kukan yunwa but baya jin zai iya saka wani abu a ciki wayarsa ya lalubo ya kunna karatun ƙur'ani yana saurare ko zai samu nutsuwa a zuciyarsa. Taslim ta sha ado cikin wata arniyar gawon, hannu hannunta da kafafunta sun sha adon kunshi ja da baki kallo ɗaya zaka mata ka san amarya ce tsaki ta ja a karo na ba adadi ta kalli sofi da take gefe ni fa na so gajiya da jiransa wani irin ango ne zai bar amarya na jira ki yi haƙuri maybe wani uzuri ya tare sa ta sake jin tsaki tana tana harɗe hannayenta a kirji tare da jingina jikin motar da ke harabar gidansu sofi a nan ta shirya mai makeup a nan ta shirya mai makeup ta zo ta same ta kasancewar gidansa mutane sun yi yawa kayo motar ango ta ƙara ta ƙara ɓata rai ita a dole ya sayi ya ga fushinta abokinsa ne ya fito daga motar ya ce tuba muke amarya tela ne ya mana wulakanci bai kammala ɗinkin ango ba ta sauki ajiya zuciya da yin murmushi ta ce har na yi fushi a ya mana haƙuri ta jawo hannun sofi ta ce mu tafi sofi ta shiga gaban mota ta slim ta shiga baya bello yana zaune fuskar san ba annuni kamar ba ango ba kallo ɗaya ya mata ya yi fakin smile ya juya ya ci gaba da danna wayarsa kwata-kwata baya farin ciki babu telan da ya bata musu lokaci shine baya ra'ayin zuwa sai da kawu labiɗe ya ci masa mutunci ya shirya ya zo. Gagarumin kamu aka yi ranar, Bello murmushin dole kawai yake but idan ka mishi kallo tsaf za ka fahimci babu walwala a tare da shi. Fina gyaran jiki sosai ta shiga yi, da kanta ta cewa Hajiya ta samu mai mata gyara ta samu mai mata gyaran jiki. Hajiya mamakin rawar kai irin na Fina take, komai sai ta ce da kanta za ta yi, tun tana mata faɗa har ta zuba mata ido. umma sati ɗaya fa kenan amma shiru kake ji daga hajiya har suratu babu wanda ya neme mu cewar su fuska ɗauke da damuwa me kike ci na baka na zuba za su neme mu ni dai gaskiya ba zan iya jira ba zan fara neman sa da kaina to ai shi kenan ta miƙe ta nufi ɗakin ta wayarta ta ɗauka ta kai kan nambar siraj ba tare da wani tunani ba ta danna kira shigowar kiran ya katse karatun ƙur'anin da yake saurare wanda yake jin nutsuwa a hankali na saukar masa ya buɗe idonsa da ke masa yaji tsabar rashin isasshen bacci ganin bakuwar nan ya danna reject wani kiran ya sake shigowa rai a ɓace ya ɗaga Masu sauraro za mu dakata a nan sai mun sake saduwa da ku a karo na gaba domin jin yadda labarin zai kasance.